This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma voahausa.com ta intanet. Masu jin mu ta FM a ƙasar jamhuriyar niger na iya kama shirye-shiryen namu yanzu nan kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM a birnin Kwanni. sauraron mu assalamu alaikum ta ku ce halima jumrau da wannan maraicen asabar daga nan birnin washington dc ke fatan kuna nan lahiya kuma kuna ci gaba da more hutun karshen mako cikin kwanciyar hankali da wadata da farko ga kanin labaran duniya ɗumbin jama'a ne suka marabci paparoma francis a ƙasar uganda a yau dinnan asabar yau asabar kasar turkiya ta gargadi 'yan kasar da su jinkirta duk wata tafiya zuwa kasar rasha wadda bata zama dole ba sannan wasu mayaka sun kai hari kan wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali suka kashe sojoji biyu da wani farar hula guda A gabanin babban taron da ake shirin yi akan tsaron ƙasar Najeriya, rundunar mayakan ruwan ƙasar ta Najeriya ta hito ta yi bayanin irin ƙalubalen da take fuskanta sanadiyar canjin yanayi. Za ku ji rahoton da Hassan Maina kai na aiko mana daga Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma bayan shekaru hudu da kafa matatar man Soraz, wasu 'yan kasar sun kosa ganin cewa har yanzu ba su fara cin moriyar man kasarsu ba. Za ku ji rahoton da Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yamai. Da yake yau Asabar ce za ku ji shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa, amma yanzu ku hara da shan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ɗumbin jama'a ne suka marabci Paparoma Francis a ƙasar Uganda a yau ɗinnan Asabar, yayin da ya gudanar da hidimar ibadar mas ta farko. a zango na biyu na ran gadin nahiyar afirka da yake yi an gudanar da ibadar ta ce a wata masujidar da ke filin allah a namugongo inda aka karrama shahidai da dama waɗanda wani sarkin yankin yasa aka ƙona su da rai a ƙarshen shekara ta 1800 saboda ƙin su musunci imaninsu manufar wannan irin imani na su ita ce samar da falala ga dukkanin mutane ciki har da sarkin da yasa aka kashe su saboda addininsu na kirista martaninsu shine nuna ƙauna a madadin ƙiyayya wanda ya yada falalar bishara a cewar fafaroma kamar yadda gidan rediyon batukan ya yada dubin dubatan mutane sun kafa sansanoni da tsakar dare a wurin a gabanin ibadar tamas wadda aka yi albarkacin zagayowar ranar tunawa da shahidan karo na hamsin daga bisani papa roma da wasu matasa za su yi gangami su ziyarci cibiyoyin jin kai ya gana da shugabannin addinai a yankin a yayin da yake ci gaba da ziyararsa a rana ta biyu a uganda jiya jama'a papa roma francis ya yaba ma kasar uganda saboda abin da ya kira abin koyin da ta yi wajen marabtar 'yan gudun hijira a yau asabar kasar turkiya ta gargaɗi 'yan ƙasar da su jinkirta duk wata tafiya zuwa ƙasar rasha wadda bata zama dole ba wanda shi ne na baya-bayan nan a rincaɓewar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu tun bayan da turkiyya ta kakkaɓo jirgin yaƙin rasha a wata takardar bayani ma'aikatar harkokin wajen turkiyya ta ce ta yi gargaɗi kan ziyarar ne saboda wasu matsalolin da ba a fayyace ba da 'yan turkiya masu ziyara da kuma mazauna ƙasar ta rasha suka fuskanta ƙasar rasha ta mai da martani cikin matukar fishi bayan da turkiya ta kakaɓo jirgin yakinta ranar talata daura da kan iyakar turkiyar da siriya inda rasha ke gudanar da harkokin soji wannan takaddamar tana barazana ga dangantakar tsakanin ƙasashen biyu waɗanda ra'ayoyinsu suka saba kan yakin basasar siriya ɗin ga kuma fargabar yiwuwar abin ya rikide zuwa tashin hankali na ƙasa da ƙasa ƙasar rasha ta ba da sanarwar jerin matakan martanin da za ta ɗauka kan ƙasar ta turkiyya ciki har da ginda ya tsauraran sharuɗa ga 'yan yawon buɗe ido daga turkiyya da tsaida haɗin kai ta fuskar soji da kuma ƙara tsauraran sharuɗan shigar da abinci daga ƙasar ta turkiya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wasu mayaka sun kai hari kan wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke arewacin mali inda suka harba rokoki da suka yi sanadin mutuwar sojojin tabbatar da zaman lafiya su biyu da kuma wani ɗan kwangila farar kaya a cewar jami'ai wani mai magana da yawun tawagar tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniyar ya ce akwai kuma wasu mutane a kalla hudu da suka ji munanan raunuka a wannan harin da aka kai da safiyar yau a sabar a kidal babu wani bayani kan waɗanda suka kai harin wanda ya biyo bayan wani harin da wasu mayakan kuma suka kai a wani otal ɗin alatu da ke birnin bamako wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sha wasu ƙungiyoyi biyu na mayaka da ke yammacin afirka wato kungiyar alka'ida shiyar magharib da wata mai alaka da ita mai suna almurabitun sun yi ikirarin kai harin tare a otal ɗin radisson Blu ranar 20 ga watan nan na nuwamba je jama'a jami'an tsaro na musamman sun cafke wasu mutane biyu game da harin da aka kai a otal ɗin jiya jama'a an halaka wani jami'in ɗan sanda da wasu fararen hula biyu yayin harbe-harbe na tsawon sa'o'i biyar tsakanin jami'an tsaro da wani dan bindiga a wata cibiyar zubar da ciki ta plan parenthood da ke colorado spring a jihar colorado a nan amurka 'yan sanda sun damƙe dan bindigar dan shekaru 57 da haihuwa mai suna robert lewis deer kuma a yanzu haka suna kan binciken tabbatar da cewa bai ɓoye wani abun fashewa ba a wurin an bayyana ɗan sandan da aka kashe ɗin da gareth suwese ɗan shekaru 44 da haihuwa wanda ke aiki da sashin 'yan sanda na jami'ar colorado spring wanda ya kai ɗauki ma 'yan sandan birnin bayan da aka yi harba-harban har yanzu ana kan jinyar wasu mutane tara har yanzu hukumomi a afghanistan sun kasa sanin makomar mutane goma sha takwas akasari sojoji waɗanda 'yan tawayen taliban suka yi garkuwa da su a farkon wannan satin bayan jirgi mai saukar ungulu da ke dauke da su ya yi saukar gaggawa a yankin arewa mai cike da tsananin tashin hankali mai magana da yawon ma'aikatar tsaron afghanistan daulat waziri ya gaya wa muryar amurka yau asabar cewa jami'an tsaron afghanistan na gudanar da harkokin soja a gundumar pashtunkot da ke lardin faribab inda wannan al'amarin ya faru to amma har yanzu ba a samu wani ci gaba ba jami'an afghanistan sun ce wani jirgi mai saukar ungulu da aka yi hayarsa ne ke jigilar sojoji ranar talata yayin da ya saukar gaggawa a gundumar da ke ƙarƙashin ikon taliban sanadiyar wata tangarɗar na'ura bisa ga bayanin hukuma mayakan na taliban sun kama sojojin gwamnatin afghanistan sha shida da kuma wasu na ƙasashen waje biyu waɗanda suka fice daga jirgin yayin da ya kama da wuta yayin da kuma wasu sojoji biyu da wani ɗan ƙasar waje guda suka mutu a musayar wuta da taliban ɗin. Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto labaran duniya. Matsalar canjin yanayi ba manoma da makiyaya kawai ta shafa ba, hatta wasu ayyukan tsaron ƙasa na fuskantar ƙalubale saboda wannan matsala ta canjin yanayi, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana daga Abuja. a kan taron da rundunar mayakan ruwan ƙasar Najeriya ta yi domin ta bayyana irin ƙalubalen da take fama da su wajen gudanar da ayyukanta na tsaro duka saboda matsalar canjin yanayi. da yake magana a taron manema labarai a nan abuja shugaban sashen tsare-tsare na rundunar sojin ruwan najeriya riya admiral johnson olutoyin ya ce challenges being witnessed in our maritime environment include the pressure from climate change matsalolin da ake fuskanta su ne matsalar sauyin yanayi da kuma sauran matsalolin da ke zuwa haka kutsan ba zato ba tsamani ya ce rairan waɗannan matsaloli na da illoli ga sha'anin tsaron ƙasa ta cikin ruwa tattalin arziki da ci gaban ƙasa and ultimately the national development To ko me rundunar sojin ruwan ke yi don shawo kan waɗannan matsaloli? Riya Admiral Johnson Olutoyin ya ci gaba da cewa The Nigerian Navy has been making serious efforts towards mitigating these challenges. Rundunar sojin ruwan Najeriya na wani namijin kokari don magance waɗannan matsaloli, amma kuma matsalolin sai sake ɗaukar wani sabon salo suke yi ta fuskoki daban-daban. To amma labari mai daɗi anan shine rundunar ta yi aniyar tunkarar illahirin matsalolin ta hanyar da ta dace. To deal with the challenges appropriately. Rear Admiral Johnson Olutoyin ya ce rundunar sojin ruwan Najeriya na ɗaukar sabbin matakai don shawo kan manya da ƙananan ɓarayin ɗanyen mai, safarar ƙwayoyi da makamai da ma ta'addanci a cikin ruwa. Na tambayi ƙwararre kan sauyin yanayi Dr. Ismail Amani ko ta yaya ne wannan sauyi zai shafi aikace-aikacen sojin ruwan Najeriya? Wanda ke zuwa cikin ruwa, to wasu ɓangare waɗannan wurin in aka samu canjin irin wannan abubuwan to wuraren da wasu wuraren suna iya zama matsala gare su shiga ɗin ma Akwai wannan to kuma banda ma wannan shi canjin yanayi na abin da zai shafi ruwa kamar wanda zai iya afirka gas kamar wanda zai shafi doron kasa ne haka za ka nuna ana iya tashi da kawai nan wurin kawai sai ka ga yanayi ya canza maka ka ga kawai lokacin da ba a ma iska sai da ana iska ko lokacin da ba a bazara sai da abu ya taho ana cin kamar elbini. Dr. Ismail Amani kwararre kan sauyin yanayi. Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Shekaru hudu kenan da kafa matatar mai a garam kasar jamhuriyar Nijar, to amma har yanzu dan ƙasar Nijar bai ga amfanin wannan matatar mai ba, ballantana ma har ya fara cin moriyar man da ake haƙa a kasar shi. Saboda haka wasu 'yan kasar Nijar sun kosa musamman ma masu amfani da man fetur kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga Yamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar. A dai ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar 2011 ne shugaban kasar Nijar Isufu Muhammadu ya jagoranci bikin buɗe matatar man fetur ɗin da magaram ta Soraz. To sai da shekaru hudu da kafa matatar man fetur ɗin, 'yan ƙasar Nijar ba su gani a ƙasa ba. A cewar mace Muhammadu, shugaban ƙungiyar masu aikin tasi da ake kira Senko Taxi. Babu wanda zai ce maka yau man Nijar eh, yana amfanin ɗan ƙasa wanda ake cewa masu tuwa lamda. Tunda kowa ya san da Eh, cewa da ake cikin harkar soraz shine ya kai yanzu ta kai inda soraz in ma kwanakin baya kowa ya ji lokacin da ta tsaya tsab ba ta aiki tunda soraz ta ce tana bin sonidab kuɗi daf ta ce ba abin ta kodala kuma daf ta ce ai soraz in ma cnpc na bin ta kuɗi don harkar dai ta cakule ta cakule har mun ka rasa ma eh, ina ne ma eh, gindin magana shike don kuma don saboda ma rainin wayan mutane rainin wayan ƙasa babu wanda ya hito cikin magabata ya ce ga abin da ake ciki harka na ta soraz to yanzu soraz maganar ke muku tana tana ɗaukar rai saboda babu wanda ya san yau adadin petrol inda ake hiddowa to daga bisani na samu zantawa da wasu daga cikin 'yan kasan nishar da ke amfani da man fetur ɗin ga kuma ra'ayoyinsu kamar haka sunana banani usani eh, game da ina ji hudu ko tatal petrol zan ci a cikin kasan nan in aka ce arzikin kasa abu ne mai kyau sa albarka mun shi mai amma kamar yadda faɗin eh, masu karin magana suke faɗa wata dabba ce aka ce ana buki a gidansu sai ta ta a mu gani a ƙas ma'ana a nan gurin Dan nijar bai zai iya cewa ba petrol ɗin wannan ya kawo mai wani abu na ci gaba mu dai da muke hawa abun hawa misali moto ne ko ko mota tsakani ga Allah a yau muna cin wuya za ka fito daga cikin gidanka misali watakila a matsayinka na mai gida baka jika guda ce kare gare ka to amma sai ka yi tunanin dala ɗari ta essence da za sa kuma wannan essence ɗin bai huce maka journée ɗin wannan halo bai huce maka wannan wuni sai ka ƙara sayan wani in son samu ne in ana so jama'a ta ci amfani shi gaskiya gwamnati ya kamata ta sake salo ta tausaya jama'a. ba Sani nake ni dai taxi man ne kuma kullum sai na sayan mai kenan mu ne ke ganin irin wahalolin da muke sha bisa kan harkar man fetur kasancewa a ce mu a ƙasar mu Nijar man fetur mun same shi kamar a in ji bahaushe kenan yana da kyau mu ma mu rinka shan shi a kuma mu rinka amfani da shi a matsayin mu na yan ƙasa saboda haka muna roƙo ga Allah ya kasance yanda kasashe saura suke shan man nan da araha mu ma muna roƙo da Allah da Annabi a taimaka a mu sauke shi mu rinka mu rinka shan shi da arha saboda mu ma za mu ɗauki mutane a arha idan mun ɗauke shi da arha za mu ɗauki mutane da arha sunana ibrahim isaka shugabannin kasa su duba su rage muna su tausaya mu talakawa don saboda shi talaka ka kai mai sauci in ya samu sauci shi duk abin da an kai mai shi hakura zai yi inda an ka rage muna ya san su kunga ko abinci ana ragewa gwamnatin nijar dai ba ce kalaba game da cikon shekaru hudu da kafuwar matatan man fetur din soraz to sai dai a wata hira da ya taba yi da yan jarida ministan man fetur makwai gado ya bayyana cewa ko da gwamnatin nijar za ta rage farashin man fetur din sai a cikin shekarar 2016 saboda a cewarsa idan gwamnatin nijar ta sai da man fetur din a kasa da farashin da ake sayar da lita ɗaya na man fetur din na dala 108 to gwamnatin nijar za ta samu matsala wajen biyan bashin da kamfanin kasar china na cnpc yake biyar gwamnatin nijar hakan kuma zai iya kawo wa matatar man fetur ɗin da magaram cikas wajen gudanar da aikinta yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana cewa karhe goma da minti goma sha shida da sakan 25 wato karhe hudu da minti goma sha shida yanzu da sakan 30 agogon Nijar da Najeriya. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za ku ji babi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayoyi game da asalin Hausawa da Fulanin ƙasar Sudan da kuma alaƙar garin mai wurno na Sudan da na sakkwatan Najeriya. Masu tambayoyin sun haɗa da Lawal Wisdom Aure Katsina, Sanin Shaga Ƙaura Katsina, Abdulkadir Lawal Sha Iskawa Katsina, da Hassan Muhammad Binanci da Bala Suleiman Musa Kano. Sai kuma ansar tambayar Malam Ango Muhammad Tukur mai son sanin shin ko a Najeriya mataimakin ɗan takara na iya gadarsa idan ya rasu kamar yadda wani ɗan takarar ya rasu a jihar Kogi? To bari mu fara da ansar tambaya kan ko mataimakin ɗan takara na iya gadansa idan ya rasu. Idan mai tambayar Malam Ango Muhammad Tukur na saurare, To ga ansarka daga bakin wani kwararre kan tsarin shari'ar Najeriya kuma tsohon kwamishinan shari'ar jihar Nasarawa mai suna barista Sani Yakubun Hauwa wanda ya ce. An san eh, kuma ina iya cewa a'a. Idin hmm. eh idan ya kasance waɗansu dalilai suka sun samu shi ɗan takara yana iya gado. Hmm. Menene dalilan da ke samuwa wadda zai sa ainihin ah, ɗan takara ya gado? na ainihin wadda baya nan. Oh. Kundin tsarin mulki na ƙasa da ainihin kuma Electoral Act na Najeriya su suke jagorancin ka'idodi da sharaɗoɗi na yin zaɓe. To shi kuma kundin tsarin mulkin nan a duk iya sanin waɗanda suka yi shi. Allah bai ba su hikiman su san cewa akwai wani yanayi irin wannan da ya faru a kogi ba. Abin da suka tsara shine idan ɗan takara ya takara da shi da mataimakinsa sai aka kai ga ambaton wanda ya ci zaɓe sai kasance su suka ci zaɓe to ko da ba rantsar da shi gwamnan ba amma an riga an faɗi sakamakon zaɓe to shi mataimakinsa yana iya gadon wannan zaɓen sannan kuma zance na mutuwa bayan an ma rantsar da shi gwamna da dai sauransu wannan sananne ne domin ya faru a kasan nan so da yawa an kuma ga yadda ya kasance. Hmm. To amma abin da wannan kundin tsarin mulki da duk wani abin da aka tanada na zaɓe bai yi a la'akari da shi ba shi ne ya kasance gwamna da mataimakinsa sun shiga takara amma kafin a ƙarasa ba da bayanin sakamakon zaɓe sai ya kasance shi gwamna ya mutu. To duk da haka akwai waɗanda suke son a ɗauki zaɓen a ba mataimakinsa kasancewa wato tiket guda suke amfani da shi. amma ba su da wani dalili na kai tsaye daga ainihin wani doka da muke da shi a wannan ƙasa. Oh. Wa'yanda kuma suka ce a'a ba zai yiwu ba domin a lokacin da ba riga an ambaci wane ne ya ci zaɓe ba, to wannan dama ba ta samu ga shi mataimaki da zai iya shigan takalmin shugabansa ba har ya yi gadansa. Oh. To ni ina ɗaya daga cikin wanda na fi ga cewa wannan position ya fi kama da abin da ainihin su masu tsarin kundin mulki na Najeriya suka ainihin tunani a kai. To, barista baka ganin za a ce tikiti guda 'yan takarar suka tsaya a ɓangarori biyu sannan ɗaya rasu daga ɗaya ɓangaren me yasa ba za a ce ɓangare kaza ya ci zaɓen ba saboda haka duk ya rage ga ɓangaren ya zaɓi waye zai zama gwamna. babu haufi cewa tikiti su biyu suka tsaya amma in ka koma kuma wani shashin doka na wannan zaɓe za ka ga cewa ai an ce babu wanda zai tsaya zaɓe da har zai zama gwamna sai ya kasance shi kansa to ya gabatar da kansa ga ainihin jam'iyyar sa ya takara oh. na zama wannan gwamna. Oh. To idan ka ce dufuti don tiket su ya haɗu, shi ya takarar fitar da gwani? An sande a'a ba e ba. Oh. bai yi takarawa domin shi an ɗauko shi ne shi daga sama kawai ya samu daga wato ya ta sauko masa. <laughs> Bayan shi ɗan takara ya riga ya shiga takara ya samu tikitin shi tukun ya ɗauko ainihin mataimakinsa. Idan muka lura duk da cewa jam'iyya tana da nasaba mai yawa a cikin al'amarin siyasa da zaɓe. Amma ka sani cewa kuma shi ma ɗan takaran babban al'amari ne domin ya yiwu ma idan da ba shi ba ne da wani ne da bai samu kuriyar da ya samu ba. Hmm. Inda dama nake da shi zan iya koma cikin ainihin judgment na ainihin kotun koli na Najeriya na da can hmm. na lokacin First Republic. Haka. Yawa barista. Akwai irin wannan hmm. na cewa ai shi ɗan takarar yana da babban al'amari a sha'anin zaɓe. Haka. Saboda haka idan ka rusa zaɓe ma ka ce ka ɗauka ka ba wannan a wannan lokacin babban kotu na Najeriya ta ce ba daidai ba ne sai dai idan aka rusa ma a fara zaben a fresh. To ina fata masu tambaya malam ango da malam garba makariki sun gansu da wannan bayani da na yi. sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan asalin hausawa da fulanin ƙasar sudan da kuma alaƙar garin mai wurnan sudan da na sakkwatan najeriya idan masu tambayar na saurare ga ƙarshen abin da ya sauƙaƙa daga ansar da abokin aikinmu ibrahim alfa ahmad ya samo daga Profesa al'amin abu manga shehin malami kan harsunan afirka kuma shugaban sashen harsunan afirka a jami'ar hartun ƙasar sudan wanda ya ce kamar suko kabilu kabilu a goma sha biyar haka suna cikin daji da dabbobinsu na san hmm. bororo ko na san bororo eh fulanin daji bororoji duk filayen daji ana ce su bororo da yake bororo su ne suka fi yawa amma bororo ai kabila ɗaya ce hmm. saboda akwai jafun akwai hontorbe akwai boɗi ga sunan dai akwai waila akwai uda da sauransu hmm. lokacin ana yaƙi yaƙin basasa hmm. to shi ne su ma suka ɗauki makaman zamani su ma suka shiga don su a dukiyarsu to yanzu a gaskiya mu fulani daji wajen mu inda muke nan idanun sun waye sun ya yuzi makami na zamani oh, suna da motoci suna da amunan kekunan abunan kamar babur cikin su sun fara zanna a garuruwa hmm. sun daina ma shiga daji sai yakan su sai su kai dabbobin su manyan ko suna zanne a garuruwa ba kamar da ba hmm. kuma yanzu sun kasan aikin hajji da dangadan wato a wannan waje inda suke su ne dama mafi yawa waɗanda suke tafiya haji kullum shekara za a same su runduna runduna hmm. kamar bas bas kamar guda uku ko hudu duk su ne hmm. wato su waɗannan kashi na ukun su waɗannan fulani na hmm. dajin wato su kama har yanzu suna magana da harshen su sosai of course uh, of course ai wani ai ba ai su larabcin ma ba su iya sosai ba sai dai hmm. waɗanda suka yi karatu hmm. ka san yanzu ba ƴaƴan su ma sun shiga makarantu su ma duk garuruwan su kauyukan su zaka samu makaranta zaka samu masallaci hmm. akwai waɗanda suka kai har university dan matan badoro ma sun shiga uh, university haka To Hausawa fa akwai garuruwa da dama waɗanda aka ce. Hausawa akwai su suma Hausawa. Hmm. Wato Hausawa suma aikin hajji ya kawo su. kuma hmm. akwai su akwai su suma barkatai. Ka san su wajen su wajen concept. Hmm. Na Hausawa shine aikin hajji da wahala shine mutum zai samu lada ke da abin nan. to sune idan mutum ya tashi haji sai ya bar duk dukiyarsa daya wanda bai san asalin sai ya yi haji da kuɗin halal. ka gani do idan sun tashi to suna aiki akan hanya suna aiki suna samu kudin mutum har ya samu ya kai ɗakin Allah. Wato wannan shine zai zai iya ɗaukawa ko shekara daga shekara uku har zuwa bakwai na da. A da kenan. Kafin motoci su shiga kafin kirage su shiga. Kuma akwai anguwan Hausawa kowane gari wanda yake kan hanyar haji daga na. tsakanin chadi da sudan zuwa hawata gadari kasala harbar sudan gefen maliya hmm. duk wani cikin wani wannan abinan birni za ka samu anguwa kawo da da zango ne zangon alhazai ne to wannan zango shi ne ya ta yi girma kuma da baya abun ya zama kamar anguwa ce hmm. ka sami da zango ne ba tutuka ba ruwa ba kamar yanzu ya zama just modern ya zama da ruwa da famfu da abin kuma za a sami a wannan a jazira inda ake abin nan shukar eh, auduga hmm. kuma duk dai wasu abin nan inda duk za ka samu noma wajen noma kamar lambu na duk kogunan sudan to akwai garuruwan hausawa a wurin akwai wasu garuruwa fa wato sunakin su ma daga na su na daga Najeriya saboda su duk kan Hausawa daga Najeriya ko Niger suka dace hmm. a kamar Fulani ba hmm. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Profesa Al'amin Abu Manga na Jami'ar Khartoum Sudan da barista Sani Yakubun Hauwa da ke jihar Nasarawar Najeriya waɗanda suka ba mu ansoshin da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Caleb da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau to ibrahim ka almasi garba dai bai nisa ba gashi nan zai karanto mana takaitattun labaran duniya. dambun jama'a ne suka marabci Paparoma Francis a ƙasar Uganda a yau dinnan Asabar yayin da ya gudanar da hidimar ibadar mas ta farko a zango na biyu na rangadin nahiyar Afirka da yake yi. Wata kafar yada labaran Koriya ta kudu ta ruwaito cewa Koriya ta Arewa ta gamu da cikas a yunkurinta na gwada harba wani makami mai linzami daga jirgin ƙarƙashin ruwa a tekun Japan. kafar yaɗa labaran yonhap ta ruwaito wani jami'in koriya ta kudu na cewa wato koriya ta arewa ta harba makami mai linzami ne tsakanin karfe 2 da minti 20 zuwa karfe 2 da minti 40 na yammacin wato na yamma agogon wurin a yau dinnan asabar to amma sai abin ya birkice ya ce an gaba ragwazon makami mai linzami baje kan tekun ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ba ta ce komai ba har yanzu hukumomi a afghanistan sun kasa sanin makomar wajen mutane 18 akasari sojoji waɗanda 'yan tawayen taliban suka yi garkuwa da su a farkon wannan satin bayan da jirgi mai saukar ungulu da ke ɗauke da su ya saukar gaggawa a yankin arewa mai cike da tashin hankali Mun kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma an jima da daddare da izinin Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba dai zai gabatar muku. To ka mu ban kwana ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga handi a Gulum Tudu a ƙasar Jamhuriyar Nijar da fatan yana nan lahiya. Sai kuma gaisuwar jajantawa ga wakilinmu na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari wanda barayi suka kwance matayoyin mota suka bar mashi ita akan duwatsu. Allah ya tsayan nan ya kiyaye gaba ya kuma tona asirin waɗannan barayi shi kuma Mustapha Allah ya sa kafara ne kuma ya maye mishi gurbin da alheri ninkin ba ninkin. Masu saurare iyakacin shirin kenan sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.